الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم suna lahadi 23 ga watan tara jira 1443 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 4 miladiya 2022 muna nan cikin sura ta goma sha ɗaya ita ce suratu hudin alaihi salam ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 112 faɗin Allah ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 113 faɗin Allah ta'ala ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بسم الله Thank you. madaukakin sarki ya ce wala tarkanu ilal lazina zalam kada ku kuskura ya ku mutane ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar kafirce ma Allah ta'ala balle ku karɓi wani abu na umarni daga gurinsu balle ku yarda da wani abu na ayyukan da suke aikatawa fala kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu kar ku karkata gare su na farko ta hanyar nuna musu kauna saboda ba kaunar ku suke ba la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda na biyu kada ku yi musu kara domin su in sun samu dama ba za su yi muku wannan karan ba saboda ka ba maganar kai masa kara baya kauna Allah kawai baya kauna Allah abu na uku kar ku yadda da abin da suke aikata mana domin in kun yi ɗaya daga cikin waɗannan to kun karkata zuwa gare su shi ta Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar kafirci ko dai ku nuna ƙauna zuwa gare su ko kuma ku yi kara gare su ko ku yarda da ɓarnar da suke yi idan kuka yi wannan fata matakumun nawo wuta za ta shafe ku yayin da kuka yi wannan wa malakun min la, haka nan babu ba ku da auliya amin auliya a wasu masoya kuma bayan Allah da za su kiyaye ku daga fadawa azabar Allah sun malatun saruna sa'annan kuma babu wanda zai iya zuwa ya kawo muku ɗauki lokacin da kuka shiga bala'i ba don komai ba saboda kun yi kara gare su kun kyale su sun yi abin da suka ga dama kuma a nan kun zama masu laifi Sau saboda ka idan bala'i ya zo ba mai iya fitar da ku saboda Allah ya janye taimakonsa a kan wa aqimis salata Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi ka tsaye da sallah ya kai annabi Muhammad sallallahu salama wasallam tarafayn naha a gefen yini guda biyu in an ce gefen yini biyu ana nufin safiya da kuma mai da yammaci ce algadat wal'ashi mana ka tsaye da sallah a jaffan yini biyu suka ce ya kunshi asuba a zahar la'asar su ne a ɓangaren farko domin alfijir in ya ceto to an shiga algada saboda kaga za a fara da asuba a zahar la'asar sannan in rana ta faɗi an shiga mai al'ashi shi kuma na an shiga sallan magariba da kuma sallan isha wannan shi sa wasu cikin malamai suka ce abinda ake nufi a nan ana umartar manzan Allah ne kiyaye sallolin farilla baki ga ya tsaye da su akan lokaci ya kiyaye rukunansu wa aqimis salata ka tsaye da sallah tarafayin nahar a gefen yini guda biyu wa zulafan minan laili da kuma wani yanki cikin dare nan gefen yini ya kunshi waɗancan zulafan minan laili wani yanki cikin dare ya kunshi magarba da isha innal hasanati lallai kyawawan ayyuka na wajibi yuzhibna sayyi'ati suna tafiyar da munana Allah zalika wannan umarni na cewa kyawawa tana tafiyar da munana zikira tunatarwa ne na ga waɗanda sukan tunatu su ba Allah ta'ala wanda wa'azi yake musu amfani lafazin tsarafayin nahari wa zulafan minan layin innal hasanati yuzhibna sayyi'at malamai sun ƙari juna sani dangane da wani salloli ake nufi a nan kamar yadda na faɗa da yawan malamai na cewa sallolin farilla ake ne duka sallolin farilla a kiyaye su a za'ar la'asar magariba isha'i ma'ana a kiyaye su suka ce abinda ke goyon bayan wannan magana hadisi ingantacce daga na usmanu ibnu affan Allah ya kara masa yadda wata rana sayyidina usmanu dan affan Allah ya kara masa yadda yayi umarni a kawo masa ruwan alola yace jalasa usmanu yawman wata rana sayyidina usmanu ya zauna inji al-harith maula usman wajalasna ma'ahu muka zauna tare da shi faja al-mu'azzin sai ladan yazo fada'a usmana bima'in yana nan ya kira sallah sai Usman ya umarni a kawo masa ruwa fi ina'in a cikin wani ƙwarya a zunnuhu sai kunu fihi kadar muddin da ruwa ya ce ina tsammanin ruwan bai fi yawan mudun nabi ba fata wadda a sai na usmanu ya alola sun makala sannan sai ce ara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawadda'u wudu'i hada yana irin wannan alulattawa bayan ya gama sun makala sannan annabi yace man tawadda'a wudu'i hada duk wanda ya irin wannan alulattawa sun makama sannan ya miƙe fasalla salatar zuhur ya yi salla a zahar غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح za a gafarta masa zunubansa da ke tsakanin wannan azahar da sallah asuba da ta gabata summa sallal asr sannan iya la'asar gofera lahuma baina hawa baina salatin zuwa za a gafarta masa abin da ke tsakanin wannan sallah da azahar summa sallal maghrib sannan in ya sallan magariba gufera lahu ma bainahu wa bai na salatin asr za a gafarta masa abin da ya gudana tsakaninsa da la'asar thumma salla al-isha gufera lahu ma bainahu wa bain salati al-maghrib sa'annan in ya sallan isha'i za a kankare masa abin da ke tsakanin wannan da magariba thumma yabitu ya yatamarrahu laylatahu sannan ya kwanta cikin dare ya kwanciyarsa ya ta juyi cikin abinci sun main kama sannan in ya mike fata wabda'a ya alola wa sallar sub'a ya yi asuba'i wofera la'uma bai na hawa bai na salatul isha za a gafarta masa kuma abin da ke tsakanin wannan da isha'i wahiyar hasanatu wa hunnan hasanatu waɗannan salloli biyar ɗin su ne kyawawa yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da muna ina fata gani mana kenan a wurin waɗannan malamai suna ganin al'asanat a nan sallolin nan da aka ce a ƙimis talata tsarafayin na arewa wa zulafan minan innal asanat kamar ka ce lallai waɗannan sallolin shawawa yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan zunubai na tsakanin abin da ke tsakaninsu ina fata gani wasu malaman na ganin a'a innal asanat yuzhibna sayyi'at suka ce shine tasbihi da yabo ga Allah suka ce shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar abinda ke ce ma baqiyatus salihat suka ce shi ake nufi sune. mana waɗannan abubuwa ɗin amma mafi rinjayen magana kana iya cewa ayar amci ka ɗauke ta kan umuminta ya kunshi salloli farilla ɗin nan suna kankare zunubin da ke tsakaninsu ramadana zuwa ramadan yana kankare zunubin da ke tsakaninsa juma'a zuwa juma'a tana kankare zunubin da ke tsakani umara zuwa umara tana kankare zunuban da ke tsakani kaga duka waɗannan kyawawan ayyuka ina fata gani ba wasu salloli biyar ba Abin da ke ƙara tabbatar da cewa kuma zai shiga umumin dukkanin ayyuka na laifi da kuma dukkanin wani aiki na ibada wanda sallah ta shiga ɗaya daga cikin sabuban da malamai ke cewa ya yi sanadiyar saukar ayar hadisi ya zo ingantacce cikin sahihaini da imamu tsabar ya rawato daga ibn mas'udin ya ce wani mutum ne a kasuwa wata mata ta zo za ta siyayya ne dabino sai ce ta matso ko ta shigo ga wani wanda ya fi kyau to ganin wannan kuma ta shigo shi kuma shaidan ya zungure shi ya kai ga sumbantarsa daga baya hankalinsa ya tashi ya zo gurin manzan Allah sallallahu ya tada ana darasi ya ya manzala na aikata abin da za a tsaye min da hajji a yi min hajji manzala bai saurari shi ba shi gaba da darasi bayan an kammala ya aka tashi sallah aka yi sallah aka idar bayan an gama sai dawo yace ya manzala hukuncin nan fa da za a yi min manzala ya me ya faru me kai ya karanta masa ya tsambanci wata wadda ba muharramarsa ba sai annabi ce da kai muka yi wannan sallar mana sallar nan da aka yanzu ya ce da shi aka yi yana gurin aka yi da abin da aka yi na darussa sannan aka tashi aka yi sallar duk da shi aka yi sai mazala yake Allah ya yafe maka sai karanta wannan aya aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawa suna tafiyar da munana zalika zikira lizakirin wannan tunatarwa ne ga wato masu tintintin Allah ce wasbir ka yi haƙuri ya kai annabi Muhammad a ta cutarwar mutanenka ko ka yi haƙuri bisa kiyaye waɗannan salloli da Allah yace ka kiyaye su inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin hakika Allah madaukakin sarki baya taba tozartar da ladan masu kyautata aiki falaula kana min koroni. Allah madaukakin sarki yace mai ya ana waɗanda suka kasance ko cikin waɗanda suka kasance cikin karnannuka da suka gabata waɗanda muka baka labarinsu cikin kafiran nan wanda suka kafirce ma manzanninsu mai ya ana a cikinsu a samu ulu baƙiyyacin a samu mutane waɗanda suka yi saura daga cikin masu fahimta da hankali waɗanda za su ɗauki izina daga abin da ya gabaci waɗanda suka gabace su yan hauna anil fasadi fil da za su dinga hani kan ɓarna ban ƙasa mai ya hana a samu ma'ana ba a samu ba shi ya sa Allah ya halaka su amma da an samu to da wannan ya janyo Allah ya tsahirta bai halaka su gaba ɗaya ba shi sa Allah ce illa qalilan mimman anjayna minhum ba a samu wasu daga cikin ragowar masu fahimta da hankali ba cikin waɗanda suka gabata suke hana wato alfasha ba da mugayen ayyuka na ɓarna ba sai 'yan kaɗan mimman anjayna min minhum daga cikin waɗanda muka tseratar daga cikinsu saboda masu hana barnar in bala'i ya zo Allah tseratar da su yake ƙa'ida gurin ubangiji idan Allah ya kawo bala'i cikin al'umma masu laifi zai shafe su waɗanda ba su laifi ba amma ba su hana masu laifin aiwatar da laifi ba su masu ya shafe su waɗanda ba zai shafa ba waɗanda suka hana suka tsawatar na fatan gani shi sa wani wurin yake cewa an genan labina yan hauna anishu mun tseratar da waɗanda suke hana mugun aikin wa a kazanan labina zalabu muka kama azalimai da waɗanda suka yi shiru da azabin ba'isin da mummunar azaba Allah ya halatta wannan ya tabbatar da cewa kenan su waɗannan 'yan ragowar masu hankali da fahimta cikin waɗannan al'umma magabata da suka hana ɓarna to su sai Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su wata ba allazi na zalamu Allah ce waɗanda kuma suka zalunci kawunansu ta hanyar shirka da kafirci da Allah ta'ala suka bibiyi ma utirifu fihi ma'ana suka bi abinda wato suka shagaltu a kansa domin al'itirafu shi ne mutum ya wuce gona da iri wurin keta haddin ubangiji to su waɗannan azalimai sai suka bi ma utirifu fihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo gare su na ni'imomi na jin daɗi sai suka yi na yadda suka ga dama saboda an ba su jin daɗi domin Allah shi ne mutum ya wuce gona da iri wurin ɓarna saboda yana ne yana takama ko da lafiya ko da dukiya ko matsayi ko mulki kaga wannan dukiyar ko matsayi ko mulki ta zame masa wata ni'ima amma wadda ta halaka shi A nan ta zama ni'ima kenan ba ni'ima ba shi yasa Allah yace wattaba allazina zalamu su wadancan ulubaqiya ragowar masu hankali da fahimta su ne suka hana hana aikin munkari su da bala'i yazo sai Allah ya tsere san da su amma azzalimai fa wattaba allazina zalamu ma utilfu su kuma kawai suka bi abinda Allah ya saukar gare su na ni'ima suka shantace suka tabarna ma utirifu fihi abinda Allah madaukakin sarki ne ya ni'imta su da sunan sha'awa suka bi wannan wa kanu mujrimina suka zama su ne manya-manyan sai Allah ya halaka su saboda sababin wannan barna da suke na ولو شاء wa ma kana ka karanta wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka li ubangiji Allah ta'ala ubangijin ka bai kasance zai halaka wata alƙarya ba bi zulmin saboda sababin zalincin da ke zalunci anan tun daga shirka da saba umarnin Allah ma'ana Allah baya halaka wata alƙarya saboda sababin zalunci wa ahluha muslihun idan har mutanen wannan alkarya sun zamo masu kawo gyara wurin ayyukansu barnar da suka yi sai su dawo su gyara su gyara su yi aikin kirki to wannan sai Allah ya ɗauke wannan fushin daga kansu ba na ya kyale su ba zai halaka su ba amma in suka ci gaba da yin ɓarna suka manta da Allah to idan bala'i ya zo Allah madaukakin sarki زي على كاسو الله يجيعي نعم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك Salam la Aminu na jihar da a Rabbu Ubangijin ka Allah ya ga dama lafiyar canan nasa ummata wahida, da ya mai da mutane baki ɗaya su zama al'umma ɗaya, mana su imani da Allah baki ɗayansu a kan haƙi da ɗaya. Allah ya ce wala ya zalu amma Allah bai ga dama ba saboda mashi'arsa bata ga damar haka ba ya tsara wasu za su tafi wuta wasu su tafi aljanna Allah ya wala ya zalu ba za ku su gushe ba muktalifina suna masu saɓani kan addini su zamo addinai daban-daban yahudawa nasara majusawa musulmai mushirikai kowanne kuma zai zamo yana tuciya da addini yana kafafa da addinin shi ne mana wala ya zanu na mukhtalifi illa man rahima rabbu sai fa wanda ubangijin ka ya ji kansa su ne kadai za su tsaya kan turbar Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iftaraqat al-yahud ala 71 firqa yahudu sun kafi gida 71 a wisnataini wa saba'ina firka ko saba'in da biyu wata taftariku ummati da sannu al'umma ta za ta rarrabu ala salasin wa saba'ina firka ta kasu gida saba'in da uku isnataini wa saba'ina finna saba'in da biyu da 'yan wuta ne wa wa'idatun filjanna guda ɗaya ce aljanna wannan ya nuna kenan Allah ya tsara wasu sai sun tafi wuta wasu tafi aljanna shi za ce illa man rahima rabbu sai fa wanda ubangijin ka ya ji kansu walidalika saboda ma wannan sabani ne wasu su ba Allah wasu su kangare khalaqahum Allah ya halice su wa tammat kalimatu rabbika kalmar ka ta cika ta tabbata wace kalma ce Shi ne faɗin Allah da ya ce amla anna jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama min jinnati daga aljanu wannasi da mutane ba baki ɗaya, mana Allah ya yi alkawari sai ya cika aljanna da wato sai ya cika wuta da mutane da aljanu baki ɗaya. Allah ya yashe mu na'am وكلا نقص عليك من أرض ولله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وكلا naqussu alayka min amba'ir rusul Allah madaukakin sarki yake cewa ma'ana dukkanin abinda kake da bukatuwa zuwa gare shi dangane da labarin labarurrukan manzanni da suka gabata Allah ke kusu alayka tilimin baka labarin su bana mun baka labarin dukkanin manzanni waɗanda kana da bukatar ka san labarinsu kuma mun baka labari ne nasu Manu, nusabbitu bihi fu'adak abinda zamu tabbatar da zuciyarka akan sanabin Allah ta'ala aka fi hadhihi alhaq haqiqa gaskiya ta zo ma a cikin wannan alqur'ani na bayanin annabawa da ayoyi wa mau'iza hakanan da wa'azi wa zikira lil da tunatarwa ga masu imani Allah ta'ala ya ce, wa qul lil ladina kafaru lil ladina la yu'minuna ka faɗa ma waɗanda ba su yi imani da Allah ba ka ce da su i'malu ala makanatikum ku ci gaba da aiki abu ta halin da kuke ciki bisa tsarin da kuke yi inna amiluna mu ma za mu ci gaba da aiki akan halinmu wannan fa tsoratarwa ne mana ka ce da kafiri ci gaba da kafircinka ni ma zan ci gaba da musulunci ai ba umarni kake ba shi ya ci gaba ba ina fata an gani tsoratarwa ne na ku ci gaba da zama kan halin da kuke ciki na kangare ma Allah bala'in da zai biyo baya ba ɗan kaɗan ba mu kuma za mu tsaya kan hanyar da muke bi na bin Allah nasara a ƙarshe mu a gare mu za ta dawo wancan ziru haka nan ku yi zaman jira in namun can ziru na mu ma za mu jira za mu gani a ƙarshe wa Allah zai halaka mu da muke kan gaskiya ko ku da kuke kan fata bata jawabi su da suke kan bata wancan ziru inna muntazirula walillahi ghaibu samawati wal ard hakika dukkanin abin da ya faku cikin mai da sai baki ɗaya mallakar ubangiji ne Allah ya san waɗannan abubuwa baki ɗaya wa ilaihi yurja'ul amru kullu kuma izuwa ga Allah ake mai da lamura baki ɗayansu gaba ɗayan al'amari Allah ake mayarwa fa abuduhu saboda ka ka bautata ma Allah da ake mai da al'amura zuwa gare shi baki daya wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka Allah ba zai taba rabkana ba gabaran abinda wato kuke aikatawa mana Allah zai yi hukunci ya fito da abinda kuka aikata da lokacin sannan kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata na bismillahirrahmanirrahim alif lam بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف عليه السلام wannan sura ita ma tana da suna guda ɗaya shine suratu yusuf ba ta da wani suna in ba wannan sura wannan sura din yasa kuma aka kira ta da suna suratu yusuf saboda ta zo da wani labari na annabi yusuf alaihissalam kusan gaba ɗaya wanda babu wata sura da ta kawo kistar annabi yusuf in ba ita wannan sura ba don ga wata wasu surorin kawai ta ishara ni zuwa ga sunansa a suratul al'am an kawo sunansa ko wa yusuf wa haruna kaga an kawo sunan ne a sai suratu gafe wala kad ja'akum yusuf min qablu bil Kama ma zaltum fi shakkin ma mimma ja'akum kawai an yi bayani ne annabi yusuf ya zo muku da me hujjoji shikenan amma a bada labarin cikakke a qur'ani sai a wannan sura shi za aka kira ta da wannan suna na suratu al-yusuf sa'annan kamar yadda ya gabata wannan suna kuma an zo da shi domin ya bambance wannan sura ta ali alif lamara daga sauran surorin kamar da muka bayani a suratu yunus da hud kaga in aka ce alif lamara yunus ka san wacce ake nufi alif lamara hud an san wacce ake nufi sannan alif lamara yusufa ita ma an san me yake ne wannan sura makiyya ce shi sa ba malam ana kar ma ka waiwaya ka kalli ra'ayin masu cewa wai sura ce wanda take madaniya a'a makiyya ce kuma ta sauka ne bayan saukar suratu hudin da ta gabata kamun kuma suratul hijir wadda take zuwa can gaba ita ce sura ta hamsin da uku a jerin saukar surorin alkur'ani a wurin jimhurin malamai kuma babu wani guri a ƙur'ani da aka ambato ƙistar annabi yusuf aka yi itinabi irin wannan sura ma'anar itinabi shine aka kawo komai da ya shafi labarin annabi yusuf a ita wannan sura wannan sura tana da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya a wurin ƙurra kusan baki ɗayansu muhimman abubuwa da wannan sura take karantar da mu abu na farko mu'jiza ta alkur'ani abu na biyu bayanin kissar annabi yusuf alaihi salam tare da 'yan uwansa da abin da ya haɗu da shi a rayuwarsa da abin da ke cikin wannan na izina ta ɓangarori mabambanta kuma akwai izina da Allah ya ajiye a wani abu na uku bayanin fassarar mafarki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabi Yusuf wannan daraja abu na hudu tabbatar da cewa wani ɓangare na abin da wato mutum ya gani a mafarki yana iya zama bayani ne kan wani abu na gaibu kuma na biyu su ya ce ra'aitu a hada ashirar kaukaban washamsa wani kamar ra'aitu humli sajide kuma gashi ya zama wani abu ne wato na gaibu ya tabbata abu na biyar bayani kan yadda wani lokacin kusanci yakan jawo hasada karo da na yan uwansa ne na jini makusanta idan ba tsoron Allah kusanci yakan jawo hasada kuna ganin taron kuka tashi uwa ɗaya uba ɗaya amma kuma shi ya zo ya fi ku arziki ya fi ku kaza to in babu addini da imani sai hasada ta shiga sai ka ga ɗan uwa yana neman rayuwar dan uwansa kamar da waɗannan ƴan uwan annabi Yusuf suke neman rayuwarsa Allah kiyaye mu abu na shida surar tana magana ne akan yadda lutufin Allah yake ga waɗanda ya zaɓo cikin bayinsa duk bala'in da za su shiga Allah zai musu lutufi zai kawo musu ɗauki abu na bakwai bayani kan Daukan izina a kan ƙarshen al'amari mana kan ƙarshen al'amari baki ɗaya ƙarshen kowane lamari akwai izina da abinda mutum yin ƙarshe ya zo za ga izina za ta bayyana a wannan da kuma bayanin kiyaye waɗannan abubuwa rukon amana cika alkawari gaskiya tuba zuwa ga Allah za mu ga wannan cikin kisar annabi yusuf na ɗaya cika alkawari wannan al'aziz ya ɗauke shi ya mutunta shi ya ajiye shi a gidansa matar al'aziz ta nemi kuma annabi yusuf ya zuwa ga wani abu na daban a ci amanar al'aziz saboda cika alkawari ya ce ba zai ba da wannan cin amanar gwanda a saka shi a kurku ya zauna ya yi shekaru ya fi masa kwanciyar hankali da ya ci amana za mu ga rukon amana rukon amana bayan an sa shi a kurkuku bisa zalunci an zo masa da tambayar mafarkin sarki amma ya rike amana ya faɗi jawabi yadda ya kamata in wani ne in wani ne sai ce ba zai baya da labari ba sai an fitar da shi amma an fitar da shi ɗin sai an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza amma ya ba da labari saboda amana ta ilimi ka sauke ta yadda ya kamata ko ga maki ne in ya nemi bayani akan wani abu na ilimi da zai masa amfani masa bayani sai fa idan abin da in ya sani ya kaka zai yi saura kaga kenan wannan amana ce ta ne ta ilimi ya riko amana ga gaskiya ya tsaya kan gaskiya sannan ga yawan tuba zuwa ga Allah ta'ala dai za mu ga wannan a cikin wannan wato sura sa'an nan abu na tara sura ta yi magana cewa banu isra'il daga lokacin annabi yusuf suka baro miladu kal'an suka dawo ina wasu daga ciki sun zauna ƙasar masar wanda wannan yana daga cikin abinda fir'auna ya mafarki cewa ya ga wata wuta ta taso daga biladu kan'an ta tinkaro masar kuma da ta shigo masar sai ta bi duk gidan wani bashifte sai da ta shiga fir'aunan zamanin annabi musa ke sai ta shiga kowane gidan wani bashifte masu fassara mun farki suka ce mar ai waɗannan bakin in baka kau da su ba to a cikinsu a wanda zai raba ka da mulkin wannan shi ne shi san ya yi ta wannan yanka mutane yana azabtar da su to tun zamanin annabi yusuf banu isra'ila suka shigo masar domin shi bayan an kashe yana karami fari ya damu mutanensu suka dawo suka zo neman abinci suka koma a ƙarshe bayan sun san waye shi a ce su je su taho da <coughs> su je su taho da mahaifinsu sannan su ma su ɗebo iyalansa gaba ɗaya su taho kaga ya nuna kenan bani isra'ila baki ɗayansu na wannan lokacin wasu daga ciki sai suka dawo ƙasar masar sanadiyar shigowarsu ƙasar masar kenan sau da ake musu kallon kamar baƙi ne su sun zo kuma suna neman su ƙwace ma 'yan gari wato matsayi kenan abu na goma akwai rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan sura ta ina da irin abin da ya samu mahaifin annabi yusuf annabi yaƙo na damuwa da raɗaɗi da cutarwa a baya haƙuri ya ce fasabarun jami'in zan yi haƙuri haƙuri mai kyau kamar ana tunatar da manzan Allah shi ma ya haƙuri a kan abubuwan da yake haɗuwa da shi daga gurin waɗannan jigajigan kafiran irin su abu jahil nadur ibn al-aris da sauran waɗannan kafirai ɗin a wannan sura dai akwai wata kuma izina na haƙuri ga annabawan Allah suke da shi za mu ga irin haƙurin annabi yusuf ya zauna a kurku haƙuri bayan ya ba da amsa yake a gaya masarki akwai wani da aka zalinta aka je aka manta kuma duk bai damu ba ya yi haƙuri ga mahaifinsa ya rasa ɗa amma ya yi haƙuri ɗan waɗannan shekaru har Allah ya dawo masa da mai da ɗansa na ƙarshe yana nuna mana cewa wato distan da mutum ya yi haƙuri to ƙarshen haƙuri yakan zamo sanadiyar nasara waɗannan suna daga cikin mu'imman darussa da wannan sura za ta karantar da mu bismillahir rahmanir rahim alif lam ra wannan aya mun shayin bayanin cewa malaman tafsiri sun kasu gida biyu dangane da alif lam ra akwai malaman da ke ganin ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah sai ce Allahu a'lamu bi muradi bi zalika Allah shi yake nufi shi ya san abin da yake nufi da wannan kai masu ganin yana da ma'ana to su ne suka karkasu gida-gida maganganu masu yawa da mun yi bayani a farkon suratul baqara amma dai magana mafi rinjaye a nan a ra'ayin malamai na biyu shine waɗannan aruba suna nuna mu'jizar alƙur'ani kamar da muka bayani a darussan baya saboda bayan waɗannan harufa za a ga abin da ke biyo baya kai tsaye magana ce akan alkur'ani ko kuma kan wani maudu'i daga cikin maudu'an da alkur'ani yake magana a kansu inna an Allah ya ce lallai mun saukar da wannan alkur'ani wa ra'anan arabiyya abin karatu wanda yake balarabi mana an saukar da shi da yaren larabci la'allakum ta'qilun domin ku hankalci abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar muku da shi shine ku fahimce shi ku gane shi shi yasa Allah ya saukar da alqur'anin da harshen larabci نحن نقص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم Allah madaukakin sarki yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu ne zamu baka labarin mafi kyawun kissa mafi kyawun labari domin alkasas jam'u ƙissa jam'i ne na ƙissa asalin kuma alƙissatu shi ne a bibiya an kira ƙissa da suna ƙissa ne saboda ana bibiyar abin da ya faru cikin labarin azuwa shi ta laraba suke ce ma almakashi almikas saboda mai idan aka tsora shi kan wannan abin zai bibi kan abin da zai yanka sai ya kai ƙarshe ina fata gani Allah ce to mu ne za mu baka labarin mafi kyawun kissa mafi kyawun labari bai ma au aina ilaika da abin da muka yi maka wa'ayi na alkur'ani na hadal qur'an na wannan alkur'ani wa in kunta min qabli hakika ka kasance min qablihi kaman zuwan wannan alqur'ani lamin na kana cikin rafkanannu waɗanda ba su san wannan labarin ba amma yanzu da yake mun saukan ma da qur'ani za mu baka wannan labari iz yusufu tana lokacin da annabi yusuf yake faɗa ne abihi ga mahaifinsa yace ya abaki ya kai baba inni ra'aitu ahada ashara kaukaba na ga taurari guda goma sha ɗaya washamsa wal kamar da rana da wata ra'aituhum li sajidi na gansu gaba ɗaya sun faɗi suna masu sujjada ma'ana gare ni ma'ana sun faɗi suna masu sujjada wato a gare ni wannan aya ta tabbatar da cewa ya ga waɗannan abubuwa amma kuma bayanin waɗannan abubuwa bai zo ba sai kusan ƙarshen sura domin ana nufin wannan sha ɗaya a hada ashirar kaukaban taurari sha ɗaya ‘yan uwansa a shamsu wal kamar ma'aifinsa da ma'aifiyarsa kuma wato ƙarshen sura ta yi bayani ya ce falon ma dakalu ala yusufa yayin da iyayen suka zo suka shigo gurin annabi yusuf awa ilaihi abawaihi ya tattaro iyayensa da yan uwa ya kawo su wa qala bi kulu misra insha Allahu amini yace ku shigo cikin kasar masar kuna cikin abinci wa rafa'a abawaihi ala al-arsh ya dora iyayensa akan mai gadan mulki wa kharru lahu sujada sai suka fadi suka yi gaisuwa gare shi ba na gaisuwa na sunkuyawa saboda waccan shari'a babu laifi a yi sai suka yi wannan gaisuwar kaga a nan ya ga rana da wata sun yi ‘yan uwansa sun yi ya ga taurari ke da sun yi ina fata an gani shi za a ce ra'aitu humli sajidina mai mahaifinsa ce فيجيب لك شيطان إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك ينسيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم